آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء <coughs> الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان طالبي إلي بركة مدونة يمتي كما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci safar shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da biyu ya yi ashirin ɗaya ga watan ɗaya na shekara dubu biyu da sha ɗaya Allah ya muna dace za mu tashi daga kan babi na saba'in da hudu a cikin kitabun salati na sahihul imam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب المسجد وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محررا للمسجد يقدمه حدثنا أحمد بن واقد قال حمد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي راسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره باب الخدم للمسجد بين ديدي التي أعد وقال رضي الله عنهما للمسجد ابن عباس يا فسر ولا آية دام عليها السلام فيك يا رب قلت لك ما في بطني محررة وبنجي لا أتكي فيك إن لو محررا يسي للمسجد يخدمه أتكي ساء بهدي مرمى سلاشي فدأ وضعتها أنثى

tashi sai to namijin yana zuwa daga ita wannan mace sai aka zo da isa yana daga cikin ayyukan alkhairi ake da kula da su ita wannan tun ma ba a yaki ɗan ba za ka da aka yi ta mace kuma ta ce dai ba laifi kuma ya nuna babu laifi ɗauki ma'aikata saboda kula da masallaci wannan galibi ne cika faruwa ba kuma take da kula da addini an sani ba ko a jihar zamfara akwai wannan amma dai a kasar saudiya na san komin karancin masallaci akwai ma'aikacin da ma'aikata ta kwastin ishi wannan masallacin aikin sa kenan komin karancin masallaci kamar wannan masallacin da ne wuce sahu shida ko bakwai ba za ka ce akwai ma'aikacin da aikinsa shine yazo ka sai sallar asuba ya gyara shi ko kuma bayan sallar asuba ya gyara shi ya zo da la'asar ya gyara shi ai sallar isha ya zo ya gyara shi zai tsaftace shi da yake ko ina akwai tayil ya yi mobil sannan ya sa turare ya tsaftace in akwai matsalar wuta ya yi alatin injiniya a gyara da sauransu da sauransu wannan duka yana cikin mai ta'azimul masajid ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب don haka yana daga cikin abin da ke nuna mutane sun san Allah su kula da masallatan ba daidai bane yanzu a tarar da masallatai nan yan taba nan nan azanta ga ta iri iri wani ma ya ta kula da tsaftar masallaci na cikin aiki da kuka ɗauko yana da kyau Allah sa

tun ɗazu nika ji can gefen sai rigar sai mutum zuwa ga kakansa ikhtisaran kamar da ke samu hajjar kakansa ne kakansa ne sunan mata ce ahmad bin waqid sunan ba حدثنا حماد هو ابن زيد ابني حماد ابني سبحان الله لو قلت لي إذا بكينا حماد بن زيد بن دينار حماد بن زيد بن درهم بقول لك إيه حماد بن سلمة بن دينار كي حماد بن زيد بن درهم فما يشيل حماد بن زيد بن درهم عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد أنا بيتي ما لا يكلم تابنا فيها ما كنت جغباتا يا ولي مسلم وكما تكون مسلم يا كفن شينا شر مسلاتي ولا أراه إلا امرأة إنا ganin da yake mace ce wato a nan hammad ya yi shakka ko wani daga cikin masu ruwaya malam mai karin jihar wannan shine galibi ma mata sun fi kula da wannan aiki sani na a ƙauyen mu akwai tsofaffi mata waɗanda kowace juma'a sukan taru su zo su tsabtace mana masallaci su gare shi sai a karɓi turare mu kuma daga gidan masu a turare to wannan aiki idan eh, tsofaffi suka sa kan sai yana da amma ya kamata matasa masu shiga eh, yawa masallaci shehu shi ma na juma'a na san mata na zuwa da su yi wannan babu laifi idan mun bari matan mu wannan babu laifi idan mun yi da kanmu babu laifi in mun sanya ƴaƴa ba su ayyuka ne da ya kamata mu tarayya ta lada da su wannan matar da take wannan aiki sharar masallaci da aikin ta fa zakara hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala qabri sai ya faɗi hadisan annabi da ya nuna cewa an yi mata sallah ba tare da shi ba sai ya je wurin ta sallah wannan hadisi ma na yarda mana shirin sa a makon da ya gabata العصير أو الجريم يربط في المسجد حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إفريتا من الجن تقلت علي البارحة أو كلمة نحوها علي الصلاة فأمكن لله منه فأردت أن أربطه إلى سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأخي قال روح فرده خاسئا باب الأسير أو الغليل يربط في المسجد wannan زي ما magana cewa al'asif فلس كاممي ميليتي هذا الإثار هذا الإثار فإذا ربط الإنسان بالإثار سمي عسيرا على وزن فعيل ومعناه المفعول يعني المأسوف أسر وربط بماذا؟ بالإثار كاممي وند أكذو دشيد إنقا سيني أسير fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ma'sur ne an samo shi yurfaqu fil masjid a daure shi cikin masallaci sai ce awul ko wanda ake bi bashi sai bashi hadari ne inda a kawo mutum masallaci a daure shi saboda ana bin sa bashi amma ana daure mutum kawai don an bi shi bashi ko ko sai in ya kibiya ko ya musanta bashi akwai wanda zai ci bashi ya ce karya ne bai ci ba ko akwai wanda zai ci bashi lokacin da ya ce zai biya akwai wanda kuma lokacin da ya kasa biya wannan suna da bambanci kuma suna da bambanci suna da bambanci domin matan da suke aron kaya tana musanta manzala ce a yanke hannunta barau ne ya ce kaga ce mutum ya musanta bashi ya ci hadari bisa ga ya kasa biya yace na san kana dina amma ba ni da albiya ko kuma yanzu in na biya ka jari na zai kare ka kara min dahiri shi ba kana kai shi kotu sannan in an san yana da halin biya kotu na iya aure shi don muka dora a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kotuna babu abin nan eh, babu gidajen yare ko babu kurkuku a zamanin Abubakar ma haka a zamanin Sayyidina Umar dai da laifuka suka fara yawa sai aka fara yin gidan aje marasa gaskiya masu حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة ومحمد بن جعفر ولا كسم قلدر سوبيو سوني مال من مال من بخاري أو من مليزي إيه، قلدكو <clears throat> عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ما زالت ونشي آلي لدسكين الجنون ajiya ya faɗo min da daddare da ka ce albariha ana nufin allaila ta sabiqa suna ce albariha ta al'ula shekaran jiya da daddare ke kaga albariha jiya amma da daddare fahiyar lailatu as-sabiqa barahat fahiyar bariha da ka ce albariha ta al'ula shekaran jiya ke amma kuma da daddare amma wannan istilahi ne في الاستعمال يا معلمين الباري حسنا نake jiya kada ba da daddaren ba kaga daga cikin karin maganar laraba suna cewa ko kuma hikima magana ma ashbaha lailata bil bariha jiya ta yi kama da yau mun ga hausa musu haka baki ce ma ashbaha lailata bil bariha jiya yayi kama da mutum manzo Allah ce wani ke alin aljani ya jiya da daddare au kalimatan nahwaha akwai amfani da wata kalma mai kama da wannan hadisi ya zo da ruwaye daban-daban haka nan sai ya zo da tafallata alayya albariha a wata ruwa ya zo a rada li fashadda alayya fashadda li ko fashadda alayya a wata ruwaya ya zo a rada li fi surati hirrin a wata ruwaya ja'a bi shihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi wanda ya nuna wato shaidanin ba karami ne ba shugaban ma'aikan Allah gaba ɗaya ya dun faro shi da wuta don ya kone masa fuska suka shaidanu har abada suna nan kuma suna gaba da musulmi suna ƙiyar mazala ce ya kafa alayhi Sala ya so ya yanke ni sallah wannan ma inda yanke sallah ce ne sauƙi ne a wannan ruwayan shihabin dinarin da ta'alahu fi waje ya zo da yula ta wuta na sayar يقول عليه فسكا فأرواي النسائي ودي يقول لنا عائشة قال أبو هريرة رسي فأخذته فقرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي ماذا لك تلدم إذن بنزر نيكو كوارسي لكارسي سنة نشحات أويرسا سيدة نجسنين حالس سبعا منا يا تويا لنيا فعلاً ستي فأمكن لله منه في ألا يراني فأسى وبعدنا مزألة ابن حيث يكاد شيئاً ستي فأردت أن أرضقه إلى سارية من صوار المسجد سينا يسوء إن جئن أوليتي بعيد جسكين بين شكام مسلاتي حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم حق وايقري كزدك خليك الإلام إني ما تتعنسي من يعنوني كده سكين بريني وانا أبي يخاف manzo Allah ya fito cikin dare ya sallah a masallaci to wannan sai haka ta faru ko kuma a cikin gidansa da yake sallah abin ya faru amma tunda daga ɗakinsa saboda ɗakin na na da zuwa masallaci ba wata tazara ya so ya kawo shi ya zo ya daure shi ga ginshiƙin masallaci fa zakartu qawla akhi Sulaiman yace sai na tuna addu'ar da dan uwana Sulaiman alaihi salam yayi inda yake rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di bangiji ka gafarta min ka irin mulkin da kowa bai samu ne baya sai ya ga idan ya kama aljani ya je ɗaure har jama'a suka zo suka gani da ya shiga cikin mulkin Sulaiman da wannan yana cikin khasa'i Sulaiman alaihi salatu wassalam qala rahum faraddahu khafa ka zo musu da rawu da Muhammad ibn Jafar sune malamai biyu na Ishaq ibn Ibrahim ko alhamdulillah فعنام تسي قال روح ضحك كلام محمد بن جعفر في وانا اساس الروايه bukhari sai hada كثير رواية مليئة آه، يقول أرسل هي وارد بيان لروحي التي فرده خاطئة سيما قال الله يليد فينا أبن سنك سوا ينا أسأل تسيوا على اللي ولا كان تسي ما فيها شاوية فيك مساعبة ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أما حديثي ليس إمام البخاري كاوشي akwai bayani ayyuha al-mallamun qulu ya mallamun haka da shesa na ce manyan malamai da wurin suka kaga duk hannaye daga gaba suke ya aka yi kuma su makarwa sai ku ba ni ansa daga san mana samari kana da littafi wa in talaka kake sai a taimaka sai maka me yasa imam bukhari ya kawo shi ah sallallahu alaihi wasallam eh ahsan sai manzo ce na so in daure ila sariyatin min sawar al-masjid daure ginshiki daga cikin ginshikan masallaci wace nan duk da niyyar da manzo Allah ya yake nan auren mu shari'a ce niyya manzo Allah ya niyyar ya shari'a ce saboda inda ba abin in ba abin da kamata bane manzo Allah zai niyyar yi kuma har ya faɗa mutane yayi niyya kaga ba zai yi ba idan aka ɗaure mai laifi daga cikin aljannu a masallaci wanda ya nuna kenan ana ya ɗaure mai laifi daga cikin mutane a masallaci ko bai nuna ba ya nuna haka akwai ta fara shiga an gaya tun lokacin lewa ya eh? Eh? ya yi daidai to bari mu maka tambaya in baka ruɗe ba don mun san an gaya ruɗe ya suke nan babul asiri wanda aka kamo ko sai ce awul gharimi fa ina hujja a wannan hadisi ta wanda ake bi bashi ana daure shi wannan fa shaydani ne fa yazo zai kode fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi zai daure shi wannan yana zama hujja kan cewa shi ma wanda ake bi bashi a daure shi ya ce a'a wato raddi yake ga bukhari ke <laughs> hmm? <laughs> bismillah wala faɗi suna ta kuna muhi Muhammad Nur eh. a takaice kana so kaje sun yi tarayya a zaman su masu laifi duk da yake wani laifi ya fi wani amma inda za a ɗaure wani mai laifi a masallaci to sauran masu laifin ma duk ana iya ɗaure su wannan shine hujjar imamul Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا حدثنا سعيد بن أبي, أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نقل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باب الابتسال إذا أسلم wannan babi zai faɗi cewa daidai ne mutum ya yi wanka idan ya musulunta wa rabtul asiri aiban fil masjid kuma da ɗaure wanda aka kamo a cikin masallaci abin da yake babu al-iqtisal idan aslam ne ya raka sarki kitabus salat kun ga babu to da sai ya gwama su da wani abu da yana da alaka da hukuncin masallaci shi ce wa rabtil asiri aidan fil masjid kuma wannan ma zai kara tabbatar da wata magana ta dazu cewa mai laifi in an samo shi ana iya daure shi a cikin masallaci وكان شريح يأمر الغريم أن يحدث إلى سارية المسجد شريح القاضي اليمني الفارسي أصل شريح الفارسي amma ya zauna ƙasar yaman sayyidina umar shi ya fara naɗa shi alkali. kuma ya ci gaba da alƙalanci har tsawon shekara 60 sannan in kana so sanin hukunce kwace sayyidina umar to je kotun shirai alƙali shirihu ya shahara kwarai ta wannan fuska cewa ya san wato makamar shari'a da yadda ake kama masu laifi kuma ya yi wa sayyidina ali alƙalanci saboda ka ya san masail umar ibn khattab da masail sayyidina abi talib fil qada shi hujja ne profesa ne a wannan fannin guda biyu to ya kasance yana umarnin aka kawo mai laifi ya ta daure shi da ginshiƙin masallaci har zuwa lokacin da wato aka gano gaskiyar laifinsa ko kuma ya biya bashi idan bashi da ake bin sa ko kuma har zuwa lokacin da za a tura shi gidan yari kamar muna iya kiran wannan bayan kanta in haka mai laifi ina yansa da ke fara shi bayan kanta daga nan kuma sai kotu da sai a wuce da shi in mai babban laifi ne a wuce da shi gidan yari kuma wanda ake bada beli ne a bada belinsa da haka shurai yana yi wani Ali na bi Talib radiyallahu anhu arda shi ma yakan yi wannan in an samu mai laifi da ke a kai masallaci a daure shi yake lokacin gidaje yara ba su riga suka bunƙasa suka zama abin da suka zama kuma kamar dai mataki ne na farko a zo a je gidan yari حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبولي سمع ابا هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجدين yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika khailan ne ma nan خيلا يا ملمون خيلا اه خيلا ايه احسنتم الفرسان كما تكلوكي خيلا بخيلك ورجلك كم وشاركهم في الاموال والاولاد يعيدهم الخيل انا انا مثل الفرسان يا ايك وسجار ماوى كيف na su faraje kibala na jin yake su je su yaƙi na jin wannan ya faru a farkon shekara ta biyar su watan muharram bayan da Allah ta'ala ya watsa rundunar khandak bayan an yi coalition tsakanin yahud da ƙuraishawa da ƙananan ƙabilu masu jin haushin musulunci an zo an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farmaki a Madina التي لتلك مشاورة لدى سلمان الفارسي شو عيدان وتراني يأتي وي مدينة إذا ولا سألت على كوتا بس شو مدينة ربا تكون مسلمة بس كتابة تكون مدينة ربا وصدق باللي قرون أكون سورة كم مسمن وبيان ولا يأتي يا أنت حسن في سورة الأحزاب وبعد ذلك قبل يأتي أحزاب وقالت الآن نقضوهم ولا يقضوننا يقول لك سبحانك يا هاي yanzu mun daina jiran sai ƙuraisha sun kawo mana hari yanzu mu za mu kai musu hari sai ya fara da abin da nake ce ma a tauna tsakkuwa ban a ya tafi tsoro sai ce a je can ƙarshen ƙuryar duniya na jabi a fara ya To sunan ne da ya tura waɗanda aka je gurinsu aka kai musu farmaki aka kashe mutum goma aka fatattaki saura aka kwaso ganima kan hanyar dawowa ne sai wannan abin da bukhari ya kawo ya faru فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثالي sai wa'annan jarumawan sai suka zo da wani mutum daga kabilan banu hanifa banu hanifa imamu ka iso nan bana iso iso imam iso iso mun yi kewa ka aika da ke baka so banu halifa su ne ƙabilan musaila masul kazzab sai aka zo da shugabansu yuqalu lahu sumama ibn usal ana ce masa sumama ibn usal ne shugaban ƙabilan banu hanifa na wannan lokaci farabaquhu bi sariyatin min sawari almasjid suka daure shi da wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci abin da ya faru kuma san sumama bane iyaka sun dawo daga yakin da manzo Allah su a najadu kafin ya fita dawowa sai suka ci karo da shi bayan gari sai suka daure shi suka zo da shi da suka zo da shi kuma sai suka daure shi ga jeshi masallaci haka waye gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba yake ah, ai ku an yi babbar tafiya ai wannan kai ne da saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aika wani jekada zai wuce ba ko garin zai tsaya ba fa su ma ya kama shi ya so ya kashe shi sai wani babansa hagun babansa ya ce kashe Mamadu ba kamar lasa ba ne ba sai ce doka ku sai ya ka manzo Allah da yaji wannan sai ce ya zubar da jini sabi inda ka gani a kashe shi to da suka gani ki sa'ad da yayi ita ce ba a kashe shi din nan ba ma san shi ne ba sai aka zo da shi aka daure shi a cikin masallaci da manzo Allah sallallahu alaihi ya gani sai ya ce a'a ma za in ka ya mama sai ce in ji khair indi kai me kake tare da shi wato kan manzo Allah yana so ya gitta mishi ya musulunta mana sai ce indi kai in tu'aqib tu'aqib mujriman wa in ta'fu ta'fu an shakir shi duk abin da kai bai ne kawa ba maka da laifi ce amma in kai ya din zaka zaka same ni mai godiya wato zan maka abin da kai ko zaka ji dadi kuma za Allah ya kyale ta tafi gobe ya sake dawowa yace ma bayan take ya mama yace in bi ma da kartu la yi mai ban canza magana abin da na faɗa ba inda ki ne ka ji miji duniya maza Allah ya tafi sai kyale gobe ya sake dawowa Kuma za Allah ke so musulmi ne musulunci ya huta sai sake da tace shi dai in dai an duk abin da ake so yi mashi in an yi ba a yi laifi ba shi ya fara amma kuma ya yafe masa za a ga godiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne sai ce ku sake shi ku sake su mama an yafe mashi ba ko ya tafi ولن فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة أنا أرانا تأكسنا ما زال يكي كسكي ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فتكسر فيكما سيجي ورن ولي لمبو ليكي كسر مسلاتي سيجي وانكا ثم دخل المسجد sannan shigo masallaci fa kana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah kaga ba a tilasta shi musulunta nan ba an bashi da ikonsa sannan da aka yafe masa ya ji kunya za ka sai zo musulunta eh, in ka duba sira a sirar da da ibn hisham za ga ruwayan kammaliyan da take yace ya rasulullah wallahi duk duniya ba fuskar da nake kyamar in kalla in kamar taka amma yau ba fuskar da nake sa'awa kamar taka yace wallahi duniya ba addinin da nake kama kamar addinin da ka zo da shi a yau ba abin da nake kuɗi kamar sa duniya ba garin da bani so kamar garin nan naka a yau ba ni da inda nake so kamar nan yace fa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ne ce to zo Allah kaga tafiyar nan da zan yi in ba kuka gamu da ni hakika ne ma ba ta garin su aka kama shi ba kusa da madina aka kama shi sai sai makka zan je umra zan je shawara Allah sai ka je ka umra ka wannan ya nuna idan kafiri ya fara aikin alkhairi musulunta da kuma ta hana mashi ba da yaje musulunta da yaje umra mushrikai suka ga irin yadda yake dawaki da yadda yake sallah suka ce ka gane ka dai su ma maka ka karfa bauta ka karkace ya ce wallahi ma ka bauta walakin littaba'tu dina muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam na da addinin muhammad suka ce ba ka ta aiki wallahi kai aiki ya ce kuma daga yau na samu ku takun ku tattalin arziki fara gero guda wallahi bai sake zo muku daga ya sunan garin su ba yaman mama. Eh? yamama yamama ai ba na jirgin shi yamama yamama sunan garin garin su musulmi ita la ƙwara gero guda za ta sake zo muku sai da izinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan muku manta ba na ga muku wannan ya faru bayan yakin khandar ko da haka manzo Allah na ina cike da shi shi kuma sai ya samu sakamako tattalin arziki ba haka daman daga can suke oda abinci sai ya hana yunwa ta faru bala'i ya kai ga bala'i sai da ya kai makurai ta suka naɗa delegate suka aika su ce don Allah a roƙo Muhammadu ya mutu sassanci shi kuma zo Allah ga tausayi na ɗan adam ga zumunta sai ya rubuta shi ka yace a aika musu mama a ce ya ba su babu komai a aika musu abinci sannan aka fara oda abinci daga yamama zuwa maka sumama ah, ya gode ko bai gode ba bai tsaya nan ba lokacin khalifanci sai na abubakar lokacin da musaila masal kazzab ya yi abin da yake yi mutane masu indin yawa suka bi shi a kabilan wasu kila sun yarda gaskiya ne wasu kuma kabilanci ne akwai wanda yake lakazzabu rabi'ata khairun bin sadiq imam kai musaila ma ko ƙarya ya kai shi an namu ya himu na wancan bai gaskiya na kabilan mu ba na ƙorai to ya yi iyakar kokarin shi a ya ku jama'a ku ta ya zazzao ya zazzao yana تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم ستقع وانا دوانا سبحانك ذلك سيكون أول Usmama dai a takaice ya iya kokari ya taimaki addinin musulunci kuma Allah ya tsawaita rayuwarsa har lokacin da ya ga mulkin musulunci ya abin ya shimfiɗu a kasarsu, kuma an kashe mace da musulunta me yasa imam bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin wannan hadisi a zai mana bayani فغتسل ثم دخل المسجد kenan idan mutum ya musulunta wani hadisi ya nuna idan mutum ya musulunta ana so ya yi ne ya wanka wanda yana da alaƙa da hana mai janaba shiga masallaci kaga mushriki yana nan da janabarsa don ko da mukaddara da niyyar wankan janaba ya tafi ya yi wankan janaba akwai shi duk ayyukan musulunci ba a taɓa makafi sai ya musulunta. to yanzu da ya musulunta, duk janabar da ya ta tattara da ya kamata ya wanka ko kawai ka ba ta samu sa da sai da ke umarnin musulmin da ya musulunta ya je ya wanka da haka bukhari bai kawo ana ba sai kawo wannan misali hadisin mahaifin sai na abokan lokacin mai musulmi sai ce ku je ku sa ya yi wanka ku rage masa wannan dashi nan yayi ai wato abin da ya fahimta ne shi imamul bukhari don musulunci ya yi wankan زكيرته فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اما ابن لك قدر اوا اي مسلم في يسا يجي وانك يا رجع كان مسلم في اما بي وانا فرس با سي باين دي وانك هنا يتكي وفكرت الامام البخاري كما سيتي منين سكو سنن باب ورب الاخير ايضا في المسجد وانا ما يثبت ده انا دوري بيلي في المسلاش كون كابوشي لي سورة صحابين سكا دور سماما في شغور شي مسلاكي kuma sun ɗaure shi kuma manzon Allah bai warware shi har sai lokacin da ya kwana uku ya gama binciken da yake masa kana daga ƙarshe da zai yi masa afwa sai ce a sake shi wannan ke abu na biyu a cikin hadisin wasu malamai sun yi hujja ce da wannan hadisi cewa ba laifi idan mushriki ya shiga masallaci saboda wani dalili daga cikin dalili da yake akwai babu can a mu ɗan nisa sai mu ji cikin wannan bayani sai Allah ya kai mu gare shi mai alaka باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب ليعوده ليعوده, ليعوده من قريب فلم يرؤهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم من قبلكم فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم باب لينون هلنسن أي yi tanti a cikin masallaci saboda a ajiye marasa lafiya ko wasu inda ba su ba حدثنا زكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي إيه؟ اللؤلؤي نعم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل أنهر بي سعد بن أبي وقاص أعبى سعد بن أبي وقاص سعد بن معاذ الله أكبر سعد بن معاذ شيني لما قال له ثلاث ليتي اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ عرش قبل يجي سيدي جيجزا كما دجير من الأمر اللي صاروا شيني مكتب سعد بن معاذ من أكي يعيش الخندق ليه أكا سنياشي raba gardama tsakanin manzon Allah yahuda wanda yake yi ma wato yake da alaƙa da su waɗanda suke da hawance tsakanin sai ya zaɓi Allah da manzo bai zaɓi abokan shi ba ba ranar kan sai aka same shi fil akhal gajijiyar ta faɗa فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد سيما قال الله يسا حكا يجيما لكن مثلا ليعودهم من قريب يبيعين كزيارة كسلش فلن يروعهم ما أبني في القتاس وفي المسجد خيبة من بني, بني جفار لكن مثلا كأقوة هيما كما قبيلا بنو جفار ما أبني في القتاس إلا الدم يسير إليهم في مثل اللي يمسك الجنين قراروا أنا شغلتان في هيما جئنا هيما السعادة فقالوا يا أهل الخيمة suka ce ya kuma su wannan hima ma hadha alladhi yatina min Mene ne wannan jini da muke gani wurin ku fa idza sa'd yaghdu juhuhu dama sai ga sa'ad ibn mu'az wato jikin sa yana kwarara da jini fa ma tafiha sai ya mutu a cikin wannan wanda shi ya zama dalilinsa amma shi da roƙi Allah ya ce ubangiji ina son ku gwada mini ƙarshen waɗannan mutane kafin ka karbi rayuwa su kuma haka aka yi Allah karɓa addu'ar amma kuma ya yi shahada a dalilin abin da ya faru gare shi kanan kan wannan Imam Bukhari ya hujja da shi akan ana iya hema a cikin ne a cikin masallaci domin a ajiye marasa lafiya ko da a yi wasu ayyuka kenan a cikin masallaci ana iya yin ɗakin taro a cikin masallaci ana yin ofis na kula da wasu ayyuka eh, a cikin masallaci ana iya yin ɗakin karatu a sauransu da sauransu wata abubuwan da suke maslaha na musulmi da haka bai kamata masallaci ya zamo kadai wurin a yi sallah ta azuwar ko la'asar ko magana a tashi ba a'a ya kamata ya zama wurin da duk al'amuran addini ana yi ana karatu a wurin ana tattauna al'amuran matsaloli na addini ana shirya kila runduna ta jihadi ko ta jefa ƙuri'a da sauransu da sauransu daga masallaci na'am باب إدخال البعير في المسجد للعلة وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال موفي من وراء الناس وأنت راكبة فقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور باب إدخال البعير في المسجد للعلة باب يبين أنا إيش قد راقمي في مسلاتي إلا دليل al'illa a nan ba wai ciwo ba الحاجة إن أطيب قاتا وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ابن عباس كما قال لا ياي توافي أكبر قومي أما جابر بن عبد الله إلا ما طاف على بعيره ليراه الناس ويسألوه فزعل لا ياي توافي أكبر قومي لدي يظن حديث قوانا غنيمسا a ga yana nan inda mutane duk suna kasa, shi yana sama a shi duk mai tambaya ya tambaya kuma don ai koyi ne in ya zo misali wurin da yake shafawa ko yake tabawa ko yake nuni ko yana kabbara yanzu dai yana sama ga mutane ana ganin sa don haka ne amma kuma wannan sai ya hana kenan a shiga da raƙumi masallaci tunda manzo Allah shiga don a ganki sai mutum wannan ma shine dalilin a shigo da raƙumi حدثنا عبد الله بن يوسف التليسي قال اخبرنا مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني عن عروة بن الزبير محمد بن عبد الرحمن تابعين عروة بن الزبير ما تابعين عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة كيف تقوم بإسر ما يترتب الصحابين لكن من لطائف هذا الإسناد أن فيه تابعيين وصحابيين لأم سلمة تسي شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي na yi koke ga manzo Allah cewa ba ni da lafiya ashtaki ya rawan da ashku ashku ina koke ina kai kara ina complain ashtaki ba ni da lafiya shi ashtaki ba ina kai kara kowa ba ishtaka fulanun mariza shaka fulanun zakara shakwahu ila gairi ko inda gairi lakin manzo Allah ba ni da lafiya kuma gashi ana aikin hajji قال توفي من وراء الناس وانت راكبه sai ta ki dawafi bayan mutane kina kan abin hawa fa kuntu sai nayi dawafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila janbi albayt a lokacin manzo Allah yana sallah kusa da masallaci kusa da Ka'aba ya qra'u bi sur wa kitabin masqur hadda sura da kike karanta ba ta wuce ba sai tana bada labari wani hadisi imam bukhari ya hujja da shi akan cewa babu laifi a shiga da raƙumi a masallaci haka ma dukkan dabbobin da ana cin namun su saboda ne saboda kashin su ba ne da samun kashin su ko da an taka ko ba a gani ba aka je aka yi sallah babu laifi amma waɗanda ba haka ba su za a bai shiga a masallaci wannan shine zance mai rinjaye kuma wannan hadisi na cikin hujjojin da aka kafa amma waɗanda ke da ɗaya ra'ayin cewa a'a ko wacce dabba ba a bari ta shiga masallaci sai suka ce shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi akan raƙumi dalili ya kama kila sai sai Imam Bukhari ne ce lil illa amma wasu sun ja layi ƙarƙashin sun ce ko babu ko babu illa an shiga da shi mai zai hana yanzu babu bukata misali a masallacin mu a shiga da raƙumi amma ka tambayi iyayenmu wanda suke haji shekara talatin ko talatin da biyar baya za su gaya maka tsakuwa ce kuma mai tsananin zafin rana mai tsananin ɗaukar zafin rana ita ke kewaye da ka'aba bayan kowa sai ya dawa sai kasa kaga akwai matsala shi yasa da da takalma su dawa shi sannan wasu na yi da raƙumma ba yanzu kaga duk ba bukata saboda yanzu mai suna abin da suka sa malam a'a an wuce tayi mabul mabun suka sa wanda kwata-kwata baya ɗaukar zafi duk wanda ake zafi shi in in reflection na rana ya zo mai da shi yake da har abada in ka taɓa shi sanyi yake Ko komai tsananin zafin da ake yi da azhar in ka zauna kai sallah sai sanyi ya so ya dame ka kaga ba bukatar sai ka kasa takalma bare magana ka haura ku ko ya rafi da wannan hadisi sai suka ce a'a ai yana yiwa taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أي ما تقولي كريم إنه مسمى النبات شيء إيه؟ كاشي شيء أنا كيف أقول فأنا هنا نسي هنا نسي فصل داري ليه من هذا فك واتو مالني هر أبدا بس بري واسق قل واجه هر كإلي وما أخذ ورد جدي ولي فا ولي ولا ولي نسي الله بعد ما ياك تسو إذا أم سلمة كم فا أي شيء ما تي وأنت رأيت وسكت هنا يا تاسع عرمة وكسورة لا عند آه، الحافظ عبد الله ابن عبد العزيز ابن فهم رحمة الله عليه بالليتي قلت هذا الكلام ليس بشيء <laughs> قلت ما قلت ما كان أبدا والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه أبدا الديدي شين إذا راب أمه في قائل أنسو أنا كفتيني بإيري إيري أنسو أبدا أكيس النام أنسا في قائل أنسو بسركيني فلا يضر المسجد وجود شيء من ذلك بعض بعض اللي الكتاب مثلا شيء idan an هكا haka don haka dai ke shiga da raƙumi ya باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة في ليلة مظلمة ومعه ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله باب حدثنا محمد بن المثنى هكا باعي السنة والنبالي انت قلت يا ولنوك في بخاري yakan yi babi tsakanin hadisai guda biyu saboda rarrabe ya nuna akwai wani nau'i na bambanci ga ma'anoninsu na ɗaya kenan na biyu yakan yi babi ya dakatar da sa masa suna yana nufin sai ya zo tabiye malamai suka yi musu wadda sannan su yi mu biyabba al'ula su yi mu biyabba asaliya su yi mu biyabba asalisa domin masu taliki sun san da wannan ta kana rubutu wani lokaci in kada in marubuci kake wani kusa akwai da za ka bari ka ce sai na ƙarin tafi daga baya yana yi nazari in ka dawo bita ta ɗaya yana ya kai yana ta bari bari sai ta biyu to lokaci akan yi haka har bukari ya fidda littafin kuma bai samu babin suna wannan babu ya kamata a samu suna saboda gaba ɗaya hadisin da ke sama da wanda ke ƙasa ba su da alaƙa ba haka dai nan mun fi zaton imamul bukari ya yi niyyar sa suna ne Allah bai ba shi iko ba sannan malamai addini ba su da kai, suka bar mashi abinci yadda ya bar shi amma ka shi musulun da yake gaba ɗaya da ya abuwa ba a ga karatun littafi babu abuwa ba daɗi sai malamai suka zo suka samu shi abuwa Wani ne wanda yake shahara a karar kalashi wanda suka sa sunayen babin musulun ba wai shi ka sani ba shi ɗin ne shi ne ka ji malamai da sani wai shi nawa ya sani amma kafin nawa wai wasu sun yi amma da wanda yake shahara kuma nasa ake aiki da shi har yanzu شيء اللي الإمام النووي لو كتب لي شرحي سي مسلم هي ساعة أبواب باب مسلم لا تقارو شي بادي بابي يشوفوا مجال الإيمان يشوفوا مجال الطهارة يشوفوا مجال السنه هكذا أما كم بيسا سنة ينباجي كل عبا سي ما لبسك سيامش أما شيك البخاري ديك ياي إذا بيبسي أكبر مسألة حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكي وصل متعني قدابي بدأ كيسا ضمن ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة سنتي كودة قول من ذو الله صلى الله عليه وسلم أواني بيني kaga laila da larabawa mace ce mu'annas ne ba akwai lailun akwai lailatun lailatun din nan sai ake mubile masu a wata dare mai duhu in dai haka nayi ne na yi gwaranci a wani dare mai duhu ba ne wa ma'ahuma mislul ne a tare da su akwai wani abu mai kama da fitilla fitillu guda biyu mubi'ani bayna aydihima wa'annan fitilan suna haskaka musu gaba su ba su da fitila su ya kasan sadaukar dare yayi ga tsananin duhu a lokacin haske ba ne wata bai tsira sama ba suka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito sai Allah ya ba su wasu haske guda biyu mai tafiya tare da su yana gwada musu hanya falamma taraka lokacin da hanya ta raba su ko wani zai kama hanyar gidansa صار مع كل واحد يجيب ما واحد يكون نفس يقبو جايات يادي سفنت بتاري حتى أتعالوا هاتي ليقبو إيالو فأنا ذا يسكين كراموني إن جدتو نفسك تبتا جوانا الأمة صلى الله عليه وسلم نورا يا بنتي كامنا إلا لمساك يسيرا كرامات الصحابة يا قصي من كنا صار يمسك الله برمي مناطق مغنفة دم بعد ذلك بس بنتكوش تكون انتانس ai kwata shi ya kamata ka same domin duk da yake ba a yi tafirijin shi ba amma dai na lura duka daga mashahuran littattafan hadisi aka fitar da su karamomi waɗanda suka ke a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kun san wannan mun faɗa yana cikin aqidar ahlus sunna da mun yadda da karamomin wannan al'umma manzon mu sallallahu alaihi wa sallam yana da mu'jizoji da Allah ya bashi sannan sai ya ƙara masa nafila bayan su sai ya baiwa al'ummar ta karamomi daga cikin mutanen kirki wasu samu karama sai ke wani abu wanda ya saba ma al'ada kamar wannan kamar wanda ya faru ga sayyidina Umar ya saniyatul jabal aljabal mun yi wannan ko da ire-ire babin karama babi ne da mu'tazila suka yi musu suka ce ba su yarda da shi ba ya ne saboda ni saboda su komai da hankali suka aiki ya za a ce mutum na tafiya haka kawai a gaske gaban shi a ce ai kuma ikon Allah ya wuce su ba ta ba kuma abubuwa sun sha faruwa tabbas cewa ba bisa da ka'idar al'ada suke ba to ne za mu fassara wannan sun fassara shi da karama to abubuwan da ke faruwa a wannan babi su kuma bayan masu mutu akwai masu tabbatarwa su wuce gona da iri wani lokaci sai su da almakarik a shaifaniya اخوي مخارج شيطانيه ابليس ما هنا ده كرامه قوليه اطيع اولياء الشيطان بقى الا ثلاثه تقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا اولياء الشيطان شو مسكن سابون لو كفي ان كرامه من اللي مقلدين وطب اللي ساكن ده ماري جاي شيخ جعفر يفسر الله يجي اي شيء ما ابن تيميه الفرق بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى تعرف الفرق الفرقان الفرقان بين أولياء الرحمن ولا شيء أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان أبو بقول لك يا رجل توصل تسقى كاتا رجل يوا تسقى مخارج شيطانية بكرامات رحمانية ما تسيم سنية زو آه، هو أنت ليس تعليش الجنون تعليش هنا أولها وكاف yana kwana a shara a bola sai ga mutane suna zuwa neman maganin ne da ba take ba na ga muku wannan ran about da kanin da tsohon kasuwa na iske wani mahaukaci zaune wurin na ga mace da yarsa sun zo kowace su da ganin gire su sun kasan da babban gida suke wala'asar ina jin ma zan zo karatu ne nan wala'asar ne sun je suna lallabawa suna kokarin dofa su kai gare shi da suke so an ɗauki wani yi ya biya bukata kuma na taɓa gaya muku mutumin da ya faɗa min malamin da yake taimaka masa da magani ya ce gaba ɗaya ma makabarta yake kwana ka ɗaure da ke ka ta tuka ne to in wasu makarik sun faru makarik ne shekaniya suna faruwa sai su mu sai su ce ai duk karama wasu kuma in suna so su tabbatar da wani wali ne su ce bai yiwa ka zama wali sai kana da karama dole kuma kuskure ba dukkan waliyan Allah suke da karama ba duk inda haka ne da kowane sahabi dole yana da karama don ba mu shakka cewa duk sabai wani ne da haka in kuka samu annabuwa na ibnu taymiya shi ma muna da shi a wannan maktaba shi kama ya kamata a nemo shi gaskiya a nemo shi mutane su karanta shi shi kuma ya yi kokari ya bayyana menene matsayin karama ga addini shin waliyi ne karama ya ƙara wanda bai da karama wurin Allah yake a'a ba lallai bane bukata take sanya Allah tabaraka ta'ala ya bada karama ga wanda yake wannan bai nuna wanda bai da karama to an fi shi ba so ga kitabun nubuwa sai ku neme shi ai ina nufin wai a nemo a siyo ko mutane su mallaka ba wai a nemo a kawo muna nan bayan ai ni ni akalla na karanta shi dozin guda in Allah akwai lokacin da na zilibince shi kwarai ina ta karanta shi Eh, lokacin muna muna karatun tauhid a jami'an madina yana da muhimmanci da kyau kuma yana da kyau a karanta shi to in yana yiwa ma wani je mana ikhtisarin sa a buga ko da tafi shi da bakwai ya zo da kulasa abin da kusa ni in kuka dauko na yana da shi labarai yana da wannan bayan zan haji na da mala idris yana da ikhtisar anan ta ka dauko na ka dai expanded din shi ya ishi mutane to wannan yana da yawa shafi ya kai wajen 400 da nawa ya kai wajen 400 ba ta aice irin taymiya ya bayyana cewa mai karama ba dole ya bai da karama ba dalili shi yake sa a samu karama ya ɗaya ne na biyu karama ba shay'un zakiyun ne ga waliyi ba zama ba shi ke ganin dama ya ce ke kwalban nan tashi da mai ke koma can ba wani wanda da suka fahimta a'a kai tun da kace karama wai girmamawa ne sai Allah ke girmama shi da wannan kaga bisa ga wannan ma'auni muna iya cewa من هذا تامل يقدر تسوى لو كتندا بغوبيري شمت أتابر ما أكريديا الحال كم فوجي بيساني فألا جتنسي يقول يقول أتي بفعلا أظن أنا يجب ما سيدون من أي داد أقول فما إن سعي سيا هي أي أكواني نساتي دا أكوان لفعل أسنم بطل البلتقى من الأخبار المفترق السلب على ذلك فكي كاسا قصولا بارز جتنسي سني أكهراتا ما أبين السرام من mujaddidi Allah ya ji kansa wasu abubuwan wasu mun hasa min kakale kakale don mu nuna ga irin karawi idan ɗaya ta tabbata ya isa in yanzu misali karama nawa kasi ne ka sai da na baka sai faɗaɗin duk guda nawa kasi sai su rage masa wani saka bayan manzo Allah sallallahu alaihi duk a wannan al'umma ba wanda yake imanin sai kare wata manzo Allah ta duk a dunkule imanin al'umma sa aza da ke sikeri gefe guda a ɗaukuna abakar dunna abakar zai rinjaya amma duk karama nawa mun ka samu nan sai ka ba wai yawan karamomin bane don haka yawan bayani sai haka ah, ji ba su san waliyai sun ma kare ta karama a'a mu'tazilawa suke kare ta karama mun yarda da karama amma abinda muke so a tsaya ga karama ta gaskiya kuma a rarrabe tsakanin karamomin auliya rahman da kuma makare na auliya shaitan wannan hadisi na daga cikin ingantaccen karamomin da suka tabbata a ingantaccen hadisai muna ga a kansa kamata mu dasa aya Allah ya yi mana dace da farko rana ita yau da aka yi wa'azi a garin kware wasu yan uwanmu da suka zo daga ya bu sun samu haɗarin mota shi rahamar Allah uku daga cikin su abin ya zo da sauki biyu kuma sun ɗan gaba da matsala mala ahmad an riga an sallame shi ba sani ba ko ya ji saukin da ya fara fitowa karatu ba da zato amma amma malam nasiru har yanzu yana kwanci asibiti kuma insha Allah ta baraka tana da ƙara karatun nan za mu isa asibiti da mu duba shi mai masa addu'a asibitin Udus trauma wurin masu haɗari ah, an yi hotuna iri daban-daban kuma da dukkan alamu ba a samu wasu wato raunuka irin waɗanda ake gudu ake tsoro ba amma da ya samu matsala da kai da ne kuma saman jikinsa dai gaba ɗaya yake da matsala haka insha Allah an gama karatu za mu je mu duba shi kuma kar mu damu duk wanda yake da wani canji aljihunsa da zai taimaka domin a sai magani ko a sai lemu ya bayar Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ba su lafiya to yau kuma wannan juma'a muna sallama da ɗan uwanmu malam jabir sani mai hula bisa ga doguwar ta yadda na taɓa nuni cewa zai mun so ya yi mana karatun ban kwana amma ya kiya Mun sani ba kila na bashi abin magana zai faɗa muku me yasa ya ƙi mana karatun ban kwana amma dai a daidai wannan lokaci muna so mu tabbata maka malam jabir Allah ya sani muna son ka a cikin zukatanmu saboda Allah muna son kasancewa ku tare da mu kuma mun gode Allah tabaraka ta'ala da albarkace mu da karatunka a wannan cibiya madadin wannan cibiya cibiyar daru da'awa da mu'assasatul imami malik da sauran cibiyoyi da masallaci da suna duka da sokoto mu ne maka fata alheri muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sa wannan tafiya da zakai ta zamo alheri gare ka alheri kuma ga al'ummar musulmi wannan shekara ko shekaru da za su yi Allah ya sa su zamo na karin daraja da girma da ilimi da ɗaukaka a gare ka muna maka nasiha na ɗaya kai kokari ka sahinci tsoron Allah inda za ka je wuri ne da akwai buƙatar musamman ga zuri na takawa wuri ne ba ƙasa ce ta musulmi ba amma dai akwai musulmi da haka da siyar musu biyu ka kokari ka kusanci waɗanda an musulmi siyar musu uku mu kada ka rabu da mu abin da nake nufi kada ka yanke hulɗarka da jama'a a nan siya ta hudu kada ka zurfafa ga alaƙoƙi ka samu lokutan da kake kashe waya ɗan uwa isa alifan tame yanzu haka yana san wannan ƙasar amma ni da ake ku eh, eh, na mun san lokacin da ake waya da waya yake yi saboda ni saboda yin karatun da ya kai shi to kai ma ka ɗauki wannan mataki abu na biyar kai kokari duk abin da ka gani ka ɗauke shi cikin darasi kuma ka rubuta shi za ka tafiya mabuɗin ilimi ce za ka ga abubuwa iri-iri masu amfani da marasa amfani da na ban mamaki da na ban sha'awa da ban tsoro da na wa'asuwa ka rubuto su ranar da duk Allah ya dawo da kai ko da hutu ne ka zo mu kuma sai ka buɗe mana wannan jaka sai ka zube mana abin da ke a ciki abu na shida karatun da kayo asali sai ku fari ka faɗaɗa shi binciken da kake yi musamman waɗanda kake koyarwa da asuba kawai na abubuwan ka ci gaba da su kawai za ka samu lokaci wanda za ka yi abu na bakwai insha Allah ta'ala zan buɗa maka abin nan zan buɗa maka layi السن ان ان ان نيجيريان مسلمز نتورك وان لاي ني ده جالبي ان نيجيريا اللي في كفا وديكي امفاني دي مش اللي دي اكل نيجيريا مش امفاني دي اقوى ترانا ذاك فمسا قوت اساني نقول زو 20 من اللي كبينا مش على بال نيجيريا ده قبل تكي تكي لا اي شيء ba tare da ba ta kafa station sai ta turowa da bayanai ta ɓata lokacin amma kalla kana shiga jimi duniyar musulmi take ciki yanzu kan bayyau da sessions da ake ɗauka ta hanyar wannan layukan da sauransu ana yi zan buɗa maka eh, layi a nan masa ne ɗinka kullum za ka samu ɗan sakonni kuma kana da ikon da za ka bayar da eh, amsa kuma kalla kullum ka karanta ba tare da ka zurfafa ga ɓata lokacin ka a cikin wannan ba za mu baka dama domin mu je kalma ta ban kwana da za ka yi da 'yan uwa tare da fatar Allah mu ɗauki sarki yasa wannan rabuwar da zamu yi kai ayi zuwa rabuwar ta kanshi ba kuma insha Allah ba ita ce ta kanshi din ba muna fatar Allah ya baka nasara da dukkan abin da zaka yi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا من يئذ علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka biyu bisa uku na wannan taro sun san dalilin da ya sa na ƙasa karatu duk wanda ya je karatu abu dawud da jiya ya san dalilin da ya sa na ƙasa karatu ina iya yin magana a wannan karatun ba zai iya yin magana a karatun abu da ba dalili kuwa wannan karatu asali ba na bane ni ma dalibi ne kamar ku kawai nake tawa wata yan haunan wata yan haunan wata yan haunan kuke kasa saboda haka ban jin komai amma karatu abu dauda ta da ni fara ko kama min babu wanda ya taba yi saboda haka duk wanda ya zo karatu abu dauda ya san ya zo ne ya san nike karatu kuma saboda ni ya zo ya yi karatu saboda haka wayannan fuskokin ba zai iya su ba jiya ko da na dibe su ba zan iya ba cewa wa'annan fa sune Allah ke cewa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin wannan ne muttaqun din fa kenan kuma ga ana tayi da muttaqun din kuma za a rabu da muttaqun din dole a ji haushi wallahi da nake jin haushi da nake jin damuwa na rabuwa da ƴan uwa na ɗalibai ilimi wallahi da abin ya fi ne da nake jin damuwa da rabuwa da kowa na faida kuma ina da kowa wanda mutum yake da shi na alaka ina da sama ina da ƙasa ina da kowa da kowa amma kuma duk da haka na fi jin zafi da jin damuwa na rabuwa da ɗaliban ilimi abu na farko dai wannan abu ne wanda Allah ya kaddara duk haka muka yarda da shi ya imam malik sun sallama su ka fara sallama su ne aqrabun nasi ilayya wa azzun nasi ilayya kuma dukkan sun sallama duk mun yarda wannan kaddara ce ta Allah babu yadda za a yi wala ta kullau fa inna lau taftaha amal shaytan fa amal shaytan ah, ko taftaha ala ismu inna tayyib wannan abu ne da Allah ya kaddaro wa ma ta sha'una illa kan ya sha Allah babu yadda za a iya ga ya kaddaro kuma babu yadda za a iya kauce ma aukuwa tai babu yadda za a iya saba ma aukuwa sai. na dai kenan na biyu abin da zan cewa ni game da tafiya ta ni ni ke jin zafin tafiya domin ina ganin ina tare da mutanen da nan mutanen da fuskokin suke a nan irin wanda ke halatta Abu Dawuda ta tabbata duk da kusa babu inda zaka ci babu addini da hada su in ba irin wannan karatun ba mutane ne ya ka zo siyasa kowa faci ne daban za ka zo aiki wani kasuwanci yake wani aikin gwamnati yake wani kaza yake wani kaza yake babu wani abu da ita ya haɗa ku sai wannan ba wani mutum daya a so kuma gaba ɗaya kowaye ne wanda zai ce wani jama'a su zo gidana a kan su zo gidan shi su gaida shi ko ya musu jawabi ko su ansa in wani zai tafi wani ya fi ƙarfi ne ba zai tafi wani baya so ne ba abin da zai da shi amma dukkanin sun zo ne abu ɗaya ya haɗa mu kuma kuma wannan shayar da ya buɗe littafi an ina ta magana ina ta magana kaga wannan abu ne wanda yake kasa kallon fuskokin mutane biya ina jin abin da nauyi sosai cikin cikin zuciyata ina jin shi nauyi sosai cikin kaina wani abin da zan ce shine idan na da muke yi idan ba wani fa'ida da ake samu da yawa misali mujamala ce ake wannan babu wani abu misali shari'a ta da zamana ɗaya ne idan sabani haka ne idan ana samun fa'ida tabbata cikin da nake da zamana ana samun fa'ida wannan ba wani abu ne kalubale ne zan tafi zan yi wata kaza zan dawo ko zan yi kwana kaza zan dawo lokacin zan je lahira ba za a bar notice ba bale in gaya ma jama'a zan tafi in dawo kuma babu wanda ke da tabbas cewa ko da ina nan zan kai sashi mai zuwa ban tafi ba sauran malaman da aka kusa gaba ɗaya haka babu wani zaka ce min to amma malam wani shi an tabbatar mun sai ya kai shekara goma sha biyar nan ya tsiya rasu babu saboda ka yanzu kai kalubale ne gare ka bin Allah wace fa'ida ka samu wata fa'ida ka samu a baya ga wanda shi zai tafi a ana samun fa'ida gare shi wace kai kokari ka samu a lokacin kafin ya tafi duk lokacin da yake karatu ka kokari ka halarta? a'a na samu matsala to wa'anda annan yanzu kai kokari ka samu wannan fa'idar da kuma baka san lokacin da za su kuce ma ba wallahi wannan tunanin ya hana in tsere daga jami'a lokacin da ina jami'a sai na bar aji zan tsere sai ta ce wannan opportunity ne samu na yan kwanaki gani madina gani inda manyan mallamai da bazan samu irin su ba ai ka bai in koma har in dai na kare sai ta ta amma dai ban tserewa na sai na tsere na bi kullu tafai na ta da aji wannan ta zo min sannan sai in koma aji sannan ni kenan na yi da na sanin wasu wasu turas wasu damammaki da suka kuce mini lokacin da ina madina misali alhamdulillah bai yabon kaina kun ban taɓa faɗa muku wannan ba kuma yanzu nake faɗi akan ba da labari yake yi kuma da yi da kuma sako za mu kuma ganin juna ba ina madina gwaggwado ban yi wasa da lokaci na wajen karatu ba Allah ya sani gwaggwado ban yi wasa da lokaci na wajen karatu ba musamman karatun malamai Min manya-manyan malamai akwai wanda idan yana karatu cikin malamai ba sauji ba madina yake ba madina ne zauna minista harkoki addinin musulunci ta sala ala shek idan yana karatu a wani waje a cikin madina ko min nisan shi ko min nake na aji na halatta domin na san zan samu wata fa'ida kuma akwai su da yawa wallahi kasuwa in ina cikin masallaci adam yace ce don Allah ta shi karshen kasuwa shar'i iya da shi na yanzu ka shi kasuwa sai ya gaya min wata fa'ida da ban sani ba yace ni za ka gaya min wanda ban sani ba muna tafiya ce zan gaya ma ya faɗi wannan in ce na san shi ya faɗi wannan in ce na san shi ya faɗi wannan in ce na san shi da Allah ya taimaka ni samu gwagwado abin da samu da yawa saboda haka abin da nake baku shawara shine abin da zan faɗi shine ni idan idan na tafi misali idan gaskiya ne ana samun fa'ida gare ni ba mujamala ba wannan kadiran kenan to lalle wa'anda Allah ba ku san da za su tsaya ba kuma ko ina ne lahira ce duniya ce ba da Allah zai dauke dama ba wanda ya ba da ku ba ku Allah lokacin da zai kike damar da ya ba ku ba ku samu halatta haka ku dake karantar suwa ko karatu da muke da ku muna faɗi ana gyara muna yi wallahi ban da ni ya bari kuma na fara kenan kuma ba zan bari ba kuma a nan din nake son shi insha Allah kuma a nan din zan ci gaba da wannan abin insha Allah wannan kawai wata jumla ce mu ta idza la mahalla laha min al-i'rabi za ta tsare insha Allah zan dawo za mu ci gaba kuma insha Allah za mu ci gaba abin da nake ma gare ku shine addu'a Allah ubangiji ya yi muwafaka abin da ya kaddaro ni ina da kyakkyawan kyautata zato ga Allah tabaraka wa ta'ala ni na tabbata Allah Allah ba zai so tare ba ba zai so da duk wanda yake bisa hanyar neman karatu ba akan ka'ida ta ta zai yi wani abu da ni ko kai saboda dan karamin fahimtar ka ko dan karamin fahimtar ka akan ka'ida wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ya wani abu mu ga cewa ba hikima ce mu ga cewa wannan bai dace ba zai yi a samu haka saboda jahilci da karamin ilmin da Allah ya faɗi cewa ma utitum min al-ilmi illa qalila amma ina tabbata cewa eh ni haka ne haka lokacin da wani abu ni gani ban ni ina jin wani abu cikin zuciyata akan cewa ina da karamin ilmi sai ya zo min cewa Allah fa shine al alim al-hakim mai tsananin ilimi mai tsananin hikima saboda kadin kawai ya wuce sani na ne kuma ni da ma ba wai da sani na nake ba biya sai nake duk abin da ya kaddaro kuma sai yake tafiya shar'an wa kaunan saboda kana ji daɗi kawai da gaske kuma na yi murna da aka ban dama in yi magana da wa'annan yan uwan ɗalibai kuma ba abin da ya tafi ba abin da ya tafi illa jabir jabir kai da kafa da waye da tafi bin kisa shi ɗaya ya tafi wanda za su wasa kuso sun fi jabir nesa ba kusa ba a tafiya ta malam jafar zai zo malam jafar wanda ya suka zo da malam abdullahi kwanaki wanda shi zai kama karatu abu dawud ya ci gaba mutum ne wanda tabbata ya fi ni karatu abin da muke ce mai shekul islam muke ci mai ko kwanakin na shekan da yana kaduna ni gaya wani kaji kaji abin da ake cikin gaba tafiya ta malam jafar zai ya ce allah sarki shekul islam ni ce shekul islam shi zai tahowa saboda haka wani ci gaba ne wani ne baki ya tafi fahimari ya sauko a gida da faɗin da ya ce baki ya tafi ya sauko suna akwai wanda zai zo bayan shi wanda ke kai wanda zo ya yi muhadarwai kwanaki ya ce zai dawo da yan ysp shekara ɗaya malam muhammad ali sau da ba ba wani abu da ya ragu tabbas ba wani abu da ya ragu ko da sun tawaya yi kila karin aiki ne da kuma rage rarraba aiki ne wannan to kai kana yin kaza da kaza da tura ba kai kaza kai kaza ka ina ganin cewa wannan wata nasara ce Allah ba zai tozarta wanda ke halarta karatu ba Allah zai ba su abin da yafi ake dagewa a sa himma kuma ni ina tsananin bukatar addu'a kwarai da gaske sai da tsiri nake tsananin bukatar komai Allah ubangiji ya taimake mu gaba daya Allah ya sa in dawo lafiya ya isu lafiya mu ta karatu kuma Allah ya sa karatun da zan yi kasance zai amfani sunna sai da ni أمطالين فسبح ذك اللهم وبيهمدك أشهد أن لا إله إلا انت تأسف لك وأتوب إليه ليس أستوليكم الله الذي لا تبيء ودائعه معنى جابر ونحن أيضا يعز علينا أن نفارقه ولكن كما قال الأول خيالك في ذهني وذكراك في فمي ومطواك في قلبي فأين تجيب إذا لن تجيب عنا إن شاء الله kamar da kuka ji ya baku bishara wannan tafiyar ta samu da muna shirin ta mun yi mata fulani haka eh, madadinsa malam jafar adam ɗaya daga cikin ja'afarorin da Allah ya tayar bayan ya karɓi wancan Jafar. zai zo ya karɓi karatukan da malam jabir yake yi haka zai ci gaba da karatun abu da daga sati mai zuwa insha Allah zai iso ranar talata sannan karatun asuba da malam jabir yake da littattafai guda biyar mun zaɓi guda biyu daga ciki zai ci gaba da karanta da su a wannan cibiya bayan sallar asuba sannan karatun da yake a darul ilmi na diga a gare shi ma zai taɓa wa malam janar bayan haka nan sai mu ga ka mu ga menene zai yi kuma ya ƙara ɗauka menene ba zai yi ba muna roƙon Allah ya yi maka farar tafiya Allah ya saka je lafiya ka dawo lafiya ka tarar da iyalinka da mu ƴan uwanka masoyanka lafiya karatun da za ka yi Allah ya sa masa albarka Allah ya kare ka daga shirin zamani da shirin wannan ƙasa da shirin sauran kasashe na tattar tattar iri iri Allah ya maka kariya ya mana ah, an nemi in sanar cewa akwai muhazara yau wadda malam shek Musa Ayuba Luko zai gabatar mai takin ta kalidanci da ta'assubanci wato makauniyar biyayya da ra'ayin kau matsayinsu a cikin addinin musulunci yau kinnan a hilin sanusi kusa ga gidan marigayi alhaji tsoho amali da ke Asada. bayan sallar isha yau din nan to Allah ya samu dace idan ba wani abu sai mu ƙara tunatar da jama'a cewa maganar rajista ana kar a yi sakaci da ita kuma mun samu labari cewa mai yawan da aka yi kwanan nan suna da kure saboda dole ne conference ɗinka guda goma ya hoton ya tsunka guda goma gaba ɗaya su fito da kwamfuta to duk wanda ya san ba a ɗauki nashi ba ko na iyalinsa ya yi haƙuri ya sake zuwa ya yi ana neman ɗaya daga cikin membobin ƙungiyar katsinawa mazauna sokoto ko wakilin su wake neman su wace to nan ake neman su wurin cibiya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu gwamna duk wanda Allah ya ba ina mu in bai sassafi ne don tabbata musulmi ne sai ba haka ba kuma akalla ba mu zuwa mu kwankwasa kofarsa a ce za mu gami shi gaskiya ce za a zuwa kuma kai an yi wannan gwamna ba za a yi shi ba in ma misali ni wani ko kai wani ko mu biyu ko mu uku ba zai bamu dama ba akalla a irin taron ɗin namu da mun ragami shi muna son gane shi ko za a yi mu ba sai mun gane shi ko da yawa kawai haka babu ruwanmu da wani amma matsalar haɗuran a ƙasar da suke fuskanta wannan al'amura ne da dole ne kamar da shi ma ne za a ƙara zaunawa a lura da waɗanne hanyoyi ne mafi kyau zai kullo musu amma dai zaburar da mutane ta su sani haɗari ne babba a ɗora mana kafiri musamman a wannan marala da muke ciki babba ce musamman in sai da aka rubuta waɗanda suke wasu ɓannar wallahi wasu gano kurin su kaji abin da suke faɗa da bakin su sun gano cewa musibar da suka jawo sun yi tsammanin ko musiba ta za ta cimma ƙasa to hadda su ta cimma don za su duk sun dunkule sun za a bugu ɗaya amma sun kasa samun kula a dubu ɗaya a cikin ƙuri'a dubu uku da wajen ɗari biyar kaga me ya nuna ya nuna an riga an wato an tace su ƙasa an yi watsi da su su zama banza ba su da tashi da ba su da amfani sannan ga bala'in da suka gama ƙasa ga abin da suke hangen zai fuskance mu nan gaba haka wannan abu ne da duk inda aka yi tarayya dole a taimaka ma juna a yi من دول اللي يشركوا وبنجي سألاك عليهم ما أصابك لم يكن ليصيبك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كفئت الأقلام وجفت السبني إيمان جرن بحث بام أوك السكن الإلقاء باليد إلى التهلكة إذا من فتام بتاريبتها أما أبن بام يجاري في سيني مزمو خاتفا بوليتيسيا yan siyasa yan jam'iyya waɗanda mu jam'iyyar muka ga duk wanda take ta ayyukan kuma ne sun ce su raba mutane da shi muna alhamdulillah da mun ma mu siyasa domin ko da muna siyasa a shekarar da hudu da ba mu yi ba a bana innan ma yaushe dai aka kare siyasan jihar har ba da kare ba ko mun saka bakin mu babu ruwan mu da ita saboda duk musulmi